ranar hudu ga watan rabi'in al'awwal ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1400 da rabi'in sani hijira na da shekara 1431 daidai da 20 ga watan march shekara ta 2000 da goma wannan shine kasar na takwas daga cikin jiran giyar karatuttuka da kuma sharhin littafin al-fatwa al-hamawiyyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba karatun da muka yada da safe ibn taymiya ya ce ya karkare ainihin wannan muqaddima wadda duk wanda ya fahimce ta ya fahimci yadda shari'a take da kuma hanyar shari'a sannan kuma ya san yadda hanyar dan bata da hayaniya ainihin take <clears throat> Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan ibnu taymiya yake cewa a cikin wannan littafin nashi ba ya har kungiya ɗaya ce daga cikin kungiyoyin da suke da aƙidar musu siffofin Allah da bata ba ai da ainihin wato musu ko da inkari ko makamantan haka banda ɗayar yace kowane nau'i daga cikin mu'attila da jahamiya da ainihin wato mu'tazilawa da falasifa da sauransu dukkansu ya nufi kowane nau'i daga cikinsu da ainihin wannan littafi sai ce wa idza kana kadhalika to tunda kuwa abin haka yake ko kuma idan ya zama abin haka yake wanda kuma hakan din yake fa hadha kitabullahi min awwalihi ila akhirih to ga dai littafin Allah tun daga farkon shi har karshen shi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min awwaliha ila akhiriha sannan ga kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga farkon ta har karshen ta sun ma'ammatu kalamin sahabati wa tabi'ina sannan kuma baki ɗayan maganganun da sahabbai da tabi'ai suka yi sun makalamu sa'iril a'imma hakanan kuma baki ɗayan ainihin wato maganganun sauran limamai na musulunci mamlu'un bima huwa imma nassun wa imma zahirun ƙur'ani yana cike hadisai na cike hakanan maganganun sahabbai da tabi'ai da sauran limaman musulunci suna cike da imma nassoshi karara wa imma zahirin ko kuma ainihin maganar da take abin da ake neman ya bayyana zahiri a cikinta fi anna Allah subhanahu fawqa kulli shay'in akan cewa Allah wanda yake tsarki ya tabbata gare shi yana saman komai abinda wannan gabar take cewa jama'a tunda ya tabbata an bayyana maka hanyoyin da ake gane hanyar batattu da hanyar shiryayyu to sai ka sani da cewa littafin Allah a cike ike da ayoyi na alkur'ani waɗanda suke ƙarara suke bayyana Allah a sama yake ko kuma ayoyin da da zaran ka karanta su zaka ga zahirin maganar da ake magana cewa Allah a sama yake ga nan ta bayyana ainihin a ciki hakanan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama hakanan maganganun da suka zo daga malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suke manyan limamai ne a musulunci irin su imamu malik da ainihin su ne da makamantansu duk waɗannan maganganunsu sun bayyana ƙarara a tabbatar da cewa allah maɗaukakin sarki yana sama da komai ina fata an gane sannan wa aliyun ala kulli shay'in allah kuma shine maɗaukaki akan komai a cikin wata ainihin muska wa huwa alin badalin wa aliyun allah maɗaukaki ne to wa huwa alin allah a sama ike saman komai wa annahu fawqa al'arshi kuma waɗannan nasoshi suna tabbatar da cewa lallai Allah madaukakin sarki yana saman al'arshi wa annahu fawqa sama kuma waɗannan nasoshi suna tabbatar da cewa Allah yana saman sama din misl qawlihi kamar magana Allah ta'ala madaukakin sarki da Allah yake cewa ilayhi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah ne maganganu ainihin wato masu daɗi da ayyuka na gargari suke ɗaukakuwa zuwa gare shi wannan ayar tana tabbatar mana da cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama to yanzu wannan ayar ba ka kira ta nasi ba sai ka kira ta amma akwai hujja zahira a ciki ita ce da ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib zuwa ga Allah maganganu masu daɗi suke hauhawa su tafi wal amalu salihu hakanan aiki na gari yarfa'uhu shi ma Allah na ɗaukaka shi zuwa ga sama to cewa ilaihi yas'adu zuwa gare shi maganganu masu daɗi suke tafiya Allah yana ɗaukaka ayyuka na gari yana tabbatar da cewa Allah ina yake Allah a sama yake to yanzu wannan a tsari na kafa hujja na shari'a abin aka fi sani da nassi to wannan ba nassi ba ne abin ake kiran wannan wannan zahir ne ma'ana a zahiri abinda da ayar take tabbatarwa kenan nassi ko dama shine asalin aya ko hadisi ko maganar da ta zo ne don ta tattauna hakikanin maganar da ake yi kuma karara amma wannan ta zo ne don ta bayyana ina ne ayyuka da maganganu na gari suke tafiya sai suka bai sai bayyana cewa suna hauhawa ne zuwa ga sama zuwa gare shi daga nan sai aka fahimci to wannan aya tana nuna Allah na sama kenan tunda to sai ka kira ta zahiri amma ayoyin da zamu zo mu samu waɗanda za su bayyana cewa ar-rahmanu 'alal arshi stawa to wannan kuma nassi ne akan istiwa'in Allah akan al'arshi ina fatan ku fahimci yadda malamin maganganun guda biyu wannan ainihin wato aya ita ce aya ta goma cikin suratu fatir sannan Allah maɗaukakin sarki ce inni mutawaffika ya kai isa ni nan mai sanya ka bacci ne tawaffi anan shine bacci wa rafi'uka ilayya kuma mai ɗauke ka ne zuwa gare ni yanzu wannan ma zahiri ne da ke tabbatar da cewa Allah a sama yake ita ce aya ta hamsin da biyar cikin Ali Imrana sannan Allah ya ce a amintun man fi sama'i an yakhsifa bikum al-arda hiya yanzu nan kun amintu wanda ke sama wato shine Allah maɗaukakin sarki kenan ya kiste ainihin ƙasa ma'ana ya sa muku girgiza ƙasa ko ya kiste ƙasa ya sa ainihin wato ƙasa ta ainihin haɗe ku to yanzu wannan aya tana tabbatar da cewa Allah a ina yake Allah a sama yake don ya ce a amintu man fi sama'i kun amintu da wanda ke sama ya sa ƙasa ta kiste ku ko kuma ya kistar da ƙasa da ku ko ya sa ƙasa ta ainihin haɗiye ku yanzu wannan yana tabbatar da cewa Allah maɗaukakin wanda ke sama to yanzu kun ga nan ba za ka kira shi nasi ba sai ka kira shi zahiri wato wannan shine yake iya buɗe musu ƙofar aisi ta ta'awili saboda abin bai bayyana masu bane ƙarara naga ce a amintun man fi sama dukkan ahli sunna ya san Allah ake nufi amma dan bid'a in ya so sai iya ta'awilin abin sai ce ai man fi sama ana nufin mala'iku ko mala'ika jibril ina fata an gani to sa'annan sai ce am amintum am man fi sama an yi yursila alaikum Hasuban ko kuwa kun amintu wanda ke sama shine Allah madaukakin sarki ya ainihin wato aiko muku da hasiban tsakonkwami ko kuma musiba wato ko kuma azaba fasata na kaifa nazir a lokacin ne lalle za ku san yadda ainihin gargadin Allah yake waɗannan ayoyi su ne na sha shida zuwa na sha bakwai a cikin suratul mulk sannan a wani wuri Allah ya ce barrafa ahullahu ilaihi Allah ya ɗaga shi ne zuwa gare shi wannan ita ce aya ta ɗari da hamsin da takwas a cikin ainihin wato suratun nisa <clears throat> ina fata an gane to yanzu wannan da aya da Allah ya ce barrafa'ahu Allahu ilaihi Allah ya ɗaga shi ne zuwa gare shi dukansu waɗannan zahirin maganganu ne ayoyi da ke tabbatar da cewa Allah a sama yake suratun nisa aya ta 158 sannan Allah yace ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku suna hauhawa zuwa gare shi har ma jibrilu duk suna tafiya zuwa gare shi suratul ma'arij aya ta hudu sannan sai kuma yudabbirul amr Allah yake jijjuya al'amura minas sama'i daga sama ilal ardi al'amuran har su zo su faru a ƙasa thumma ya arju ilaihi sannan sai kuma al'amuran su koma ainihin wato zuwa gare shi kun ga duk waɗannan suna tabbatar da Allah a sama ike aya ta biyar cikin suratu sajada sannan ya na rabbahum min fawqihim bayan Allah suna jin tsoron ubangijinsu min fawqihim wanda ke samansu su min fawqihim wato suna jin tsoron ubangijinsu ta sama gare su wato saboda sun san a sama yake don haka ta sama suke ainihin tsoron suratul nahl aya ta hamsin sannan Allah yake sun mastawa alal arshi sannan Allah ya daidaitu akan al'arshi suratul yunus aya ta uku fi sittati mawada Allah ya tabbatar da irin wannan magana sun mastawa alal al'arshi sun mastawa al'arshi a wurare ainihin wato shida na ainihin alqur'ani waɗannan wurare daga ciki ka ji dai guda ɗaya shine suratul yunus aya ta uku sannan sai kuma suratul arafi aya ta arba'in da biyar sannan sai aya ta ainihin uku ɗin da muka tabbatar aya ta uku cikin aya ta biyu cikin suratul ra'adi sai kuma aya ta hamsin da tara cikin suratul furqan sai kuma aya ta hudu a cikin suratul sadada da kuma aya ta hudu a cikin suratul hadid duk waɗannan sun tabbatar da cewa Allah maɗaukacin sarki sun mastawa alal arshi sa'annan Allah daidaito akan al'arshi الرحمن على الأرش استوى الله كما يتي الرحمن الله من رحمة على الأرش استوى يا ديديتو أكن الأرشي wa qala fir'aunu fir'aunu yace ya haman ya kai haman ibn li sarhan ka gina mini bene la'alli ablughu al-asbab mai yiwa zan kai ga ainihin wato matakai na sama asbab samawati wato matakan da za su kai ni zuwa ga ainihin sama fa a ila ilahi musa domin in leko inda ubangijin annabi musa yake ko allah annabi musa wa inni la azunnuhu kadhiba dan ina zaton annabi Musa ƙarya yake yi yanzu wannan ayar tana tabbatar mana da cewa duk da kafircin fir'auna ya tabbatar da cewa in har za a nemi Allah a inda ake zaton a gan sha ina ne a sama don haka ya ce a yi mishi bene don ya je leƙo don yana zaton ƙarya ne to in ya gano shi a saman to ya tabbata yana ne in bai gano shi ba fa to ba nan to kaga ina yake tabbatar maka Allah yake wannan ita ce aqidar kafirai da musulmi jama'a gaba daya cewa Allah a sama yake ita ce aqida fitriya aqidar da kowa haka ya tashi duk wanda ya tashi nuna wani abu dangane da abin da ya shafi Allah sai nuna ainihin sama sannan tanzilun min hakimin hamid alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah wanda yake gani abin yabawa ko abin dodewa cewa saukakke yana nuna me yana nuna daga sama yake don ya ce min hakimin saukakke ne daga Allah gani. wannan ita ce sura ta ainihin wajen sura ta fusilar aya ta biyu sannan munazzalin min rabbika alqur'ani saukakke ne daga ubangijinka aya ta ɗari da sha hudu a cikin suratul an'am mala yace ila amsal zalika da ma dai ire-iren waɗannan ayoyi ma la yakadu yuhsa waɗanda ba za a iya ƙididdige su ba illa bi kulfatin sai in an takura kai ko sai in an matsa wa kai domin ayoyin da suka zo suke tabbatar da haka malamai sun tabbatar da cewa ayoyi ne dubullai saurare ni zan karanta daga ta'alikin ainihin professor tuwai ya ce qala ba'du kibari ashabi shafi'i wasu daga cikin manya-manyan almajiran imamu shafi'i suka ce fil qur'ani alfu dalilin a cikin alqur'ani akwai dalilai guda dubu au azyadu ko kuma fiye da dubu ma tadullu ala anna Allah alin ala waɗanda waɗannan dalilai suna nuna cewa Allah maɗaukaki ne a sama da halittun shi wa annahu fawqa ibadihi kuma Allah maɗaukakin sarki yana saman bayin shi wa qala ghayruhu wani daga cikin malamai kuma wanda ba wancan ba yace fihi salasmi'atu dalilin fihi salasmi'atu dalilin ala zalika akwai dalilai guda ɗari uku da ke tabbatar da Allah Asala sama yake malam tuwaye jiro ce ka duba alfatawa wato majmu'ul fatawa kubra ta ibnu taymiyyah mujalladi na biyar shafi na ɗari da ashirin da ɗaya qala ibn al-qayyim al-qayyim wanda yana ɗaya daga cikin manyan almajiran ibnu taymiyyah yace إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه لما دي آيوي ده حديثي وطن suke nuni a bisa ɗaukakar ubangiji a sama da halittun shi wasu ya iya ala da kuma daidaituwar Allah a saman al'arshe shi tuqaribul ulufa sun kusanci dubu ɗaya wa qad ajma'at har rusul manzanni duk sun haɗu a kan ire-iren waɗannan ainihin wato ayoyi min awwalihim ila akhirihim tun daga ainihin wato farkonsu su har zuwa ƙarshen duk sun haɗu a kan cewa gaskiya Allah maɗaukakin sarki a sama ainihin yake sannan kuma dalilan duk haka suke a wurin annabawa da manzanni mana yace gani duba littafin as-sawa'iqul mursala a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da takwas wa qala fi nihayati kitabihi ijtima'ul juyush islamiyya a ƙarshen littafin ibn al-qayyim mai suna ijtima'ul juyush islamiyya ala ghazwil mu'attala wal jahmiyya a shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya ce walau shi'na la ataina ala hadhihi almas'ala bi alf dalil yace wallahi da mun so wannan mas'ala ta cewa Allah a sama yake da sai mu kwararo mata dalilai guda dubu yace amma dan abin da muka kawo ma ya isa waɗannan tafai duk su na muna nan da su a makarantar nan insha Allah ta'ala jama'a waɗannan nasoshin da malam ya kawo kamar yadda ya nuna ya kawo su ne a bisa babu na buga misali in ba haka ba ayoyin da ke tabbatar da cewa Allah a sama yake burjik suke a cikin alkur'ani sahabbai da tabi'ai ba su taɓa samun kansu a matsayin tantama ko jayayya ko rashin fahimta na waɗannan ayoyi ba yayin da fitinar waɗannan ainihin jahamawa da mu'attilai da sauran masu ainihin inkarin siffa a jimillance ko a tafsilance su ne suka jawo a tsaya duk abinci ko waɗannan ayoyi a tsaya a tattauna su in ba haka ba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya karantar da su sun koya sun iya sun fahimta babu wata mas'ala dangane da haka to sai kuma malam ya ce wa fil ahadithis a cikin hadisai sahihai wal hisan da kuma hadisai kyawawa ma la yuhsa akwai dalilai waɗanda ba za a iya kididdige su ba hadisai sahihai sun tabbatar da haka kyawawan hadisai waɗanda su ma ba su kai waɗannan a martaba sahihan ba su ma sun ainihin tabbatar da haka sai malam zai fara buga misali sai ce mislu qissatu mi'raj rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam misalin mai irajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ila rabbihi wato tafiyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tun daga nan ƙasa har ya taka ya kai zuwa sama tare da rakiyar mala'ika jibril annabi ya je zuwa ga ainihin ubangijin shi waɗannan hadisai ingantattu ne sun tabbatar da haka idan ka karanta sahihul bukhari lamba ta 346 za ka same su a cikin kitabus sala a babu kaifa furidati sala fil isra'i haka nan a cikin sahih muslim lamba hadisi ta 163 kitabul iman babul isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila salawati wa fardu salawat duk waɗannan sun tabbatar da lallai manzon Allah ya yi mi'raji to waɗannan hadisan su suna tabbatar da Allah ina yake a sama yake don can sama ya je suka gana da Allah suka tattauna suka ainihin wato Allah ya bashi umarni ya bashi salloli da makamantansu sannan wa nuzulul mala'ika min indillahi da kuma sauka da mala'iku suke daga wurin Allah wa su'udiha da kuma ainihin wato yadda mala'iku suke hawa ilaihi zuwa ainihin gare shi duk waɗannan nasoshin suna tabbatar da ainihin cewa Allah maɗaukacin sarki a sama yake annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mala'iku sun sako daga wurin Allah sannan mala'iku sun taka sun hau sun tafi ainihin wurin Allah waɗannan hadisai sun tabbata a cikin ainihin riwayoyi ingantattu misali daga ciki akwai hadisan da ainihin malam mai ta'aliki ko sharhi shi tuwajir ya kawo cewa akwai hadisin abu huraira Allah madaukakin sarki kara mishi yarda inda Allah annabi yake cewa inna lillahi mala'ikatan sayyara fudala Allah yana da wasu mala'iku waɗanda yake masu falala ne suna yawo su shiga ko ina ne na majalisar zikiri suna bibiyar inda ake ambaton Allah da tunasarwa fa idza wajadu majalisar fihi zikirin Ado na ma'ahu idan suka samu wurin da ake ambaton Allah ko ake tunasarwa sai su zauna tare da waɗannan masu ambaton Allah ɗin. wa hafsa duhun ba ba'dan wasu mala'ikun su shiga sahu wasu su shigo su kewaye su haka wasu na bayan wasu wasu na bayan wasu bi ajni hatihim da ainihin fukafukan su hatta yamla'u ma bainahum wa ma baina sama'i wa dunya har sai sun cika ainihin wato tazarar da ke tsakanin inda suke da ainihin wato sama ta duniya fa idza tafarraqu idan suka ainihin tashi daga wannan wuri araju sai su ainihin hau sama wa sa'idu ila sama'i sai su tattaka sai su kai ga sama wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa yas'aluhum Allah azza wa jalla sai Allah ya tambaye su alhadith rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 2690 kitabu zikri wa du'a wa tawbati wal istighfar babu fadl majalis zikri bukhari ma ya rawaito wannan hadisi makamancin haka a cikin kitabu da'awat babu fadl zikrillah a lamba ta 2408 yanzu wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa mala'iku suna takawa suna tafiya gawa ga Allah madaukakin sarki ina fata an gane to sai mu ainihin koma sama sannan wa qaulihi eh, da kuma magana annabi sallallahu alaihi wa sallama fil mala'ikati alladhina yata'aqabuna fikum bil laili wan-nahari maganar da annabi sallallahu alaihi ya game da mala'ikun da suke ainihin wato baiwa juna aiki a cikin ku tsakanin dare da rana shine waɗannan mala'iku su zo su same ku kuna ainihin sallar la'asar su zauna tare da ku la'asar magariba isha asuba sai waɗannan sai su sauko daga wurin Allah sai waɗannan sai kuma su tafi waɗannan sun sauko waɗannan sun hau zuwa ga wurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sawa arjul ladina batu fikum waɗanda suka kwana a wurinku sai su tashi su hau ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu fa yas'aluhum sai ubangiji ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim a halin ya fi kowa masaniya game da su a halin ya fi kowa masaniya game da su sai ya ainihin tambaya yanzu wannan me yake nunawa yana nuna Allah yana ina yana sama ina fata an gano Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa fi sahihi hakanan ya zo a cikin ainihin hadisi sahihi a nan ibnu taimiyya yana da irin wannan ainihin tasarrufin ko dai ya ce wa sahihi yana nufin a cikin hadisi sahihi ta iya yawa hadisin ibnu majah ne ko ahmad ko abu dauda ya ruwaito ko kuma ya ce wa sahihi yana nufin hadisi yana cikin bukhari ko yana cikin ainihin muslim ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka wannan ainihin hadisin za mu zo mu jona cikin ainihin sahihul bukhari ne a lamba ta dubu hudu da ɗari uku da hamsin da ɗaya magazi babu ba'asi ali ibn abi talibin wa khalid bin al-walid ila al-yaman qabla hajjatul wada muslim ma ya rawaito wannan hadisi a lamba ta dubu ɗaya da sittin da hudu a cikin kitabu zakati babu zikirin khawariji wa sifatihim ina fata an gane bari mu ainihin karanta abin da malam ya faɗi tukuna sa'an nan in ya so sai mu dawo sai mu abin nan mana ya ce wa ah, sahihi hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari ah, ko fi hadisin khawarij a cikin hadisin khawarijawa malam jiri a nan da yake kwararren malami ne a cikin harka aƙida sai ya ce al-khawarij هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خوارجاوا سوني ودن ta وعلي بن أبي طالب تاواي بعد قصة التحكيم باين أينه واتو قصة تأينهن تحكيم دنم ina fata an gane ma'ana bayan da aka yi zaman ainihin wato sulhu tsakanin mu'awiya da ali to bayan wannan ainihin hukunci sai su khawarija sai suka tawaye ga aliyu suka ce la hukuma illa lillahi babu wanda ya isa hukunci sai da ainihin Allah ina son ku gane khawarija duk inda suke za su ɗauko wata irin hujja ne da za su ruɗa hankalin jahilai sai a ce babu wani mai hukunci sai Allah don Allah ya ce inal hukuma illa lillahi to dan menene za ku yadda ku ce kun danka hukunci a hannun wani na ga sai suka ɗauko yana aya sai suka ce aliyu ya kafirta don ya ki aiki da littafin allah wa hum firakun shatta su kawarijawa ƙungiyoyi ne mabambanta yajma'uha amma ga aqidar da take tattara su gaba ɗayan su sun haɗu akan takfiru aliyu wa usman dukkan su suna haɗuwa akan kafirta sayyidina ali da usman wal ne kuma suna kafirta ainihin amru dan as da kuma abu musa al-ash'ari wadannan da aka sanya su zama su ne shugabannin zaman sulhu wa ashabul jamal suna kafirta ainihin aisha da duk sauran sahabbai waɗanda suka goyi bayanta a waqa'atu jamal a wurin yakin da aka wanda ta haura kuni wa takfiri murtaki kabira sannan daga cikin abin da ainihin wato yake tara su gaba ɗaya duk sun haɗu a kai shine mutumin da ya zina ko ya sha giya ko ya wani babban laifi daga cikin laifuka za su kafirta shi wa annahu mukhalladun finnari kuma suna cewa zai dawwama ainihin a wuta wal khuruju alal a'imma sannan kuma sun yadda da fito na fito tsakanin su da shugabanni na musulunci idan jaru idan har suka yi zalunci wa zalamu idan suka ainihin wato yi zalunci wa zalamu idan suka yi cuta ko kuma suka yi zalunci sai su ce a yi fito na fito a share fage wa qad urifu bi iddati asma suna da sunaye da yawa da aka san su mun ha daga ciki akwai al-khawarij din dan tawaye akwai al-haruriya yan haruriyawa saboda sun taɓa yin hijira sun je sun zauna a wani ƙauye da ake kira shiraura akwai kuma shirra shirrawa duk ainihin ana kiransu da wannan Allah madaukakin sarki kiyaye to wannan ainihin hadisi wanda ya zo a cikin ainihin hadisin khawarij annabi ya ce ala ta aminuni wa ana aminu man fi sama'i yanzu nan ba za ku amince da ni ba jama'a a halin ni amintaccen wanda ke sama ne to yanzu da ya ce wa ana aminu man fi sama'i ni amintaccen wanda ke sama ne idan za a adalci ga fahimtar karatu yanzu jibril ya kamata a fassara da wannan hadisi ko allah allah domin allah shi yake turo jibril din kafin mala'ika jibril ya amince da annabi sallallahu alaihi sallama waye ya amince da manzon Allah Allah ya amince da manzon Allah sannan ya aiko mala'ika jibril ya atini khabaru sama labarin sama na zuwa mini sabahan wa masa'an safe da yamma to wannan ainihin hadisi yana nan a cikin bukhari kamar da ainihin muka yi ishara akai sannan wa fi hadisin ruqya a cikin ainihin hadisin rukwa to kun ga ibn taymiya haka yake gogaggun malamai a wurin su kowane hadisi akwai sunan da ya shahara can ya ce hadisin khawarij ya kawo gefen shi nan ya ce hadisin rukwa ya kawo gefen sai ce allazi rawahu abu daud wanda ainihin abu daud da ainihin ya ruwaito shi wa ghairihi da shi da waɗansu ainihin malaman kamar nasa'i da tirmidhi rabbuna allah allazi fis sama' mu Allah wanda ke sama taqaddasa smuka sunanka ya tsarkaku amruka fi sama'i wal ardi al'amarinka na sama da ƙasa kama rahmatuka fi sama'i kamar yadda rahmaka take ainihin a sama rahmata rahmataka fil ardi ya Allah ka sanya ainihin wato rahmaka a ƙasa ighfir lana hubana Allah ka gafarta mana laifukanmu wa na da kurakuranmu an rabbut bina ya Allah kai ne ubangijin ainihin wato bayi nagari anzur rahmatan min rahmatika ya Allah ka saukar da rahama daga cikin ainihin rahmominka wa shifa'an min shifa'ik Allah ka saukar da waraka daga cikin ainihin warakarka ala hadhal waj'i ga ainihin wato wannan ainihin cuta yanzu kun ga wannan addu'a ce ta wajen ruqya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace idan shtaka ahadun minkum idan ɗayan ku yana cuta ko bai da lafiya a ka akhun lahu ko wani ɗan uwan shi ya kukan wani wuri ne mai ciwo falyaqul Kulta ya karanta wannan addu'a ya ce rabbuna allahu allazi fi sama'i ya ce ya ubangijinmu wanda ke sama an na fata an gane wa zakarahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin ambaci wannan hadisi wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da ba zan ce komai akai ba bari mu kai zuwa ga maganganun da ibnu Taymiyyah tukuna zai akai wa qawlihi fi hadith al-aw'al da kuma ainihin magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadith al-aw'al abinda ake nufi da ainihin al jam'i ne na ainihin wato wa'al wa'al kuma abinda ake nufi shine yan yan yan awaki ne akuya a dan bunsuru kananan yan akuyoyi da suke hawa dutse ina fata an gane to abinda yasa larabawa suke kiransa aw'al shine dutse ana ganin shi madaukaki ko to su kuma sun je suna samun maɗaukaki duk garin da yake da duwatsu za ka ga awaki 'yan ƙanana suna yawan hawa to shi ne sai aka sanya wa hadisin hadisin awal hadisin maɗaukaka amma asalin abin da ainihin suke nufi su ne 'yan ƙananan 'yan awaki waɗanda suke yawo akan ainihin duwatsu to za mu ji me yasa ake cewa hadisin hadisin maɗaukaka amma dai a wurin malaman hadisin gaji an ce hadisin awal to shi ne wannan wal arshu fawqa zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'arshi kuma tana sama da haka gaba daya wallahu fawqa arshi shi kuma Allah yana ainihin saman al'arshin shi wa huwa ya'lamu ma antum alaihi Allah madaukakin sarki yana sanar da duk abin da kuke ciki tare da cewa yana saman al'arshi rawahu abu dawuda abu dawuda ainihin yarwaito wannan hadisi to wannan ainihin hadisul awal jama'a kamar yadda ainihin kuka ji na daga cikin hadisai waɗanda an kai an komo an kai an komo game da ainihin yaya ingancin shi yake amma ina so in dan kawo mana ainihin hadisin wanda gashi anil ahnaf ibn qais ku saurara jama'a daga ahnaf dan qais عن العباس ibn عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت في بطحاء في إصابة فيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتو ما كسن أبطحاء ko dai ba faha ta ɗauki ma'anar makka ko kuma ainihin wato wani kwari wanda akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna zaune samarrar sahabatun fanazara ilaiha sai ainihin wato jido ya sai ya wuce haka jido da ya wuce sai manzon Allah ya daga kai ya duba fa kala sai ce ma tusammuna hadhihi ya kuke kiran wannan kalu sai suka ce as-sahabu kala sai ce wal muzun qalu wal muzun qala wal anan qalu wal anan ma'ana kuna kiran su kaza eh kuna kira kaza eh kuna kira duk ya faɗi sunayen da suke faɗi suka ce qala eh, sai ce hal tadruna ma ba'du ma baina sama'i wal ardi kun san tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa qalu la nadri qala sai ce inna ba'da ma bainahuma imma wahidatun aw sanatani aw salasun wa sab'una sana ko dai shekara saba'in da ɗaya ko saba'in da biyu ko saba'in da uku shine tazarar tafiyar da ke tsakanin ainihin sama da ƙasa summa sama fauqaha kazalika sannan kuma ainihin sai akwai wata saman da ke sama da wannan sama ta ɗaya tsakanin su tafiya shekara saba'in da ɗaya ko da biyu ko da uku hatta adda saba a samawatin har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa sammai guda bakwai summa sauka sabi'a baharun sa'annan sai kuma sama da ainihin wato ita wannan sama ta bakwai akwai teku baina asfalihi wa a'lahu mislu ma baina sama'in ila sama'in tsakanin ainihin wato kasan wannan ainihin teku da saman tekun shi kuma tazara kamar yadda yake tsakanin wannan sama zuwa wannan sama kamar shekara tafiya saba'in da ɗaya kenan ko da biyu ko da uku sun masauka zalika samaniyatu awalin sannan sama da ainihin haka kuma akwai wasu maɗaukakan halittu kun yadda awal ɗin ta shigo akwai maɗaukaka mafi ɗaukakan halittu don kuma ainihin kashi takwas haka baina azlafihim wa rukabihim tsakanin ainihin wato haƙarƙarinsu su da gwiwoyin su mislu ma baina sama'i ila mislu ma baina sama'in ila sama'in daga waɗannan halittu wato wasu irin halittu ne manya manya madaukaka to tsakanin hakarkarin su ko kafadin su zuwa ainihin wato guyoyin su kamar tsakanin kowace sama ce zuwa ainihin kowace sama tazarar shekara ɗari saba'in da ɗaya ko da biyu ko da uku gwargwadon yadda sun ma'ala zahar limul arsh sannan kuma ainihin a gadon bayan su sai al'arshi baina asfalihi wa a'lahu misla ma baina sama'in ila sama'in ita ku ainihin wato al'arshi tsakanin ainihin kasanta da samanta to kamar yadda yake tsakanin tazarar sama ne zuwa sama ثم الله tabaraka وتعالى فوق ذلك sannan kuma Allah mai albarka da ɗaukaka yana saman haka to wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da sauran wasu manyan manyan malamai duk sun ruwaito ainihin a cikin ainihin hadis a cikin littattafan su to gaskiya an kai an komo game da ingancin waɗannan hadisai ko rashin ingancin su gaskiya malamai sun tabbatar da cewa hanyoyin wannan hadisi duk akwai gargada akwai matsaloli a ciki tare da cewa saƙon da ainihin hadisin ke ɗauke da shi shine tabbatar da cewa Allah a sama yake ko wannan babu tantama a kai ya tabbata a cikin ainihin wasu hadisan a cikin kuma wasu ayoyin da makamantansu amma dai gaskiya hadisin au'al yana da ainihin matsala wannan ita ce magana wadda ta fi inganci hatta a wurin ainihin malamai ko da ma'u ina fata an gano Allah maraukacin sarki ya taimaka to za mu ji amma dai magana da shi ibnu taymiya zai yi ainihin wato akai da shi sai yake cewa hadal hadis wannan hadisi ma annahu qad rawahu ahli sunan tare da cewa malaman da suke da littafai as-sunan sun ruwaito shi ka abi dauda wa ibn majah wa tirmidhi wa ghairihim fa huwa marwiyyun min tariqaini mashhuraini an ruwaito hadisin ta wasu hanyoyi wato ta hanyoyi guda biyu waɗanda dukkansu sun shahara fal qadhu fi ahadihima la yaqdahu fil akhar sukar ɗaya hanyar ba ta sukar daya ma'ana hanyoyin daban-daban ne guda biyu ba guda ɗaya bane dan haka ko da ka soki waccan to waccan bata soku ba ko da ka soki wannan to waccan bata soku ba sai dai in zaka soki kowace hanya ɗaya daga cikin hanyoyin guda biyu amma hanyoyin ba inda suka haɗe balle a cikin an soki wannan to suka zai kai zuwa ga wancan ko kun fahimci wannan magana jama'a to sai dai gaskiya kamar da nace kowace ɗaya cikin hanyoyin guda biyu ita kanta tana da matsalar kanta wadda kuma ko da an haɗa su tun da ba hanya ɗaya ba ce ba za su tayar da ainihin hadisin ya tabbata cewa ko da mafi karancin martaba hasan ba wadda ita ibnu taimiya yake ishara a nan. kuma ya fito karara ya faɗi a cikin majmu'ul fatawa ma cewa hadisin hasanin ne na haka sai yake cewa wa qad rawahu imamul a'imma limamin limamai ibn khuzaima ya ruwaito wannan hadisi fi kitabut tauhid a cikin ainihin wato littafin shi mai suna kitabut tauhid alladhi ishtarata fihi annahu la yahtajju fihi illa bima naqalahu al-adl an al-adl mawsulan ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama. wanda ibn khuzaima tun a cikin littafin nashi ya shardanta cewa ba zai taɓa kafa hujja da wani hadisi ba sai hadisin da ya tabbatar da cewa adili ne ya ciro shi daga adili har aka kai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a samu wata ainihin datsewa ba adili daga adili daga kuma ainihin wato wurin adili wanda ba a samu wata gintsewa tsakaninsu ba wannan ɗaya daga cikin ta'arifi ne na hadisi sahihi amma akwai wata matsala a ƙarƙashin haka ita ce ka a samu shuzuzu da illa adili ya rawaito daga adili har zuwa kan annabi sallallahu alaihi sallam dan haka an yi maganin matsaloli guda biyu a ciki babu makaryaci ya tabbata adilai ne sannan tsakanin wannan adili ya ji daga wancan ainihin adili babu matsala to amma ana iya samun shuzuz ana iya samun ainihin illa to wannan kuma wadda tana soka dangane da ingancin ainihin hadisi to tare da wannan magana da ibnu khuzaima ya a cikin wannan littafi na shi mai albarka wanda gashi nan nazo muku da misalin shi don ku gani malamai gaskiya saboda Allah sun ainihin tabbatar da cewa akwai hadisai da ifai a cikin littafin ɗaya biyu uku waɗanda ba a rasawa dan haka a samir shi ya zauna ya ta haƙiƙin wannan da takririn shi a cikin ainihin mujalladi biyu amma tare da haka fa samir ya tabbatar da wasu hadisai ainihin da ifai ne kwarai da gaske waɗanda babu makawa sai da suka tabbata cewa waɗannan ainihin hadisai da ifai ne sa'annan kuma an samu wani mai suna dr abdulaziz ashharan shi ma ya yi ta hakikin wannan ainihin wato littafi a cikin mujalladi biyu kai sakamakon haka ne ma ta kai samir ya ta hazibin shi don ya tabbatar da hadisai da asarai da maganganun da suka tabbata sai ya tsaya ya hazzaba littafin ya sa mishi ta hazibu kitabin tauhid wanda shine muke karantar da mata galibi da watan azumi ko kuma lokutan ainihin wa'azozi yanzu an yi kusan hadisi an yi kasar kusan ashirin da wani abu ko talatin waɗannan dai abin da ke tabbatar maka malami na iya kafa sharaɗi kaza amma sai kuma a samu wasu matsalolin sai su biyo ko ta inda bai lura ya toshe wannan wurin ko makamantan haka ba ko kuma shi a iyakar tunanin shi abin da yake gani kenan ina fata an gane wato ibnu taymiya yana ta kokarin tattaro hanyoyin da zai karfafa hadisin awal ne sai ce cewa daga ciki ma akwai babban malami wanda ya kafa sharadi duk hadisin da ka gani a cikin littafin shi ya tabbata to ya ruwaito shi kun ga wannan magana karin yana ƙara karfafa tabbacin cewa waɗannan hadisai ko kuma wannan hadisi ya tabbata to sa'an nan sai ibnu taymiya ya ce wa qawluhu fil hadisi sahihi haka nan kuma magana ainihin wato da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya a cikin ainihin alhadithu sahih na fata na yi muku ishara akan cewa ibnu taymiya ya ya tabbatar da cewa shi a wurin shi wannan hadisi ne hasan ko to wannan magana tana nan a cikin fatawa majmu'ul fatawa mujalladi na uku shafi na 139 zuwa 192 ya tabbatar da haka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka amma dai gaskiya saboda Allah malamai suna faɗin cewa hadisin yana da ainihin wato matsaloli waɗanda waɗannan matsaloli gaskiya sun tabbata cewa hadisin babu makawa sai ainihin a tabbatar da za'ifancin shi sai dai wani lokacin akwai 'yan uwan musalafiya suna yin wata kasassaɓa wajen magana sai su ce daga cikin dalilan da ke nuna mutum ɗan bidi'a ne shine raddin hadisin au'al wannan magana kuskure ce waɗanda suke tura hadisin awal sun kasu kashe biyu akwai malamai waɗanda suke masu ilimi ne a ilmance suke turewa tare da cewa sun ƙudurce irin aƙidar da ake so a tabbatar dangane da abin da ya zo cikin hadisi shine sun yadda Allah a sama yake to ashe kaga wannan a ilmance ne ba za su ɗauki abin da suka san bai tabbata ba su goyi bayan abin da suka yadda da shi sannan wannan yana ƙara nuna maka yadda malaman ahlus sunna suke da adalci wato ba za su ɗibo kowace tarka-tarka suna ganin bata tabbata ba su goyi bayan kansu da ita ashe kamar ibnu taymiya da makamantan shi da suke hujja da wannan hadisin awal din suna ganin ya tabbata ne ba son zuciya ba ce ina fata an gane to haka kuma waɗanda suke ganin bai tabbata ba su ma ba son zuciya ba ce to amma ta wani ɓangaren kuma nau'i na biyu na waɗanda ke tura hadisin a al sura suna ture shi da ilimi ba ne su suna ture shi ne don ya zo ya tabbatar da cewa Allah yana saman al'arshi to wannan shi ne son zuciya amma waɗancan nau'i biyu da masu inganta shi ko kyautata shi da kuma masu ture shi daga cikin waɗanda suka ƙudurta aƙida ta salaf to sunan ba son zuciya ba ne iya abin da ilimin su ya kai gare shi kenan kuma a tsari shi ne duk abin da ilimin ka ya kai gare shi to ba daidai ba ne kuma bai halatta gare ka ba ka sake ka ainihin wato faɗi wani abu saɓanin haka sai zama son zuciya ne na ba ta an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai ce wa qawluhu fil hadith sahihi min jariya haka kuma magana da annabi ya faɗi a cikin ingantaccen hadisi na aljariya din nan wata yarinya ce wadda mai gidanta ya ainihin wato da ta har ta suma da ta farfado hankalin shi ya tashi sai ya ga bare yanta ta amma kafin nan bare je tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je kai ta gaban manzon Allah sai manzon Allah ya ce aina Allah ina Allah yake qalat sai ta ce shi sama'i a sama yake to ina so ku kiyaye ba asharat bane hadisi cewa ya qalat sai ta ce wannan matsalar da nake faɗi ka tsaya ka fahimce ta da kyau a yau domin za ta iya zaman maka matsala wata ranka haɗu da 'yan bid'a za su ɗauko maka hadisin da nasu lafazin da suka rakkaba amma lafazin yadda hadisin ya zo a cikin tafar sunna shine qalat sai ta ce don haka hiya muqawwidu qalat ita ce ta ce fi sama'i Allah a sama ike amma a cikin tasirin da suke kawowa cewa suke fa'a sharar ila sama'i wai sai ta nuna sama to kaga in ta nuna sama ne abin zai iya yiwa a ta kenan amma a kalat fi sama'i sai ta ce a sama yake ya yace man ana waye ne kalat sai ta ce rasulullahi kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai annabi ce a atiqaha to ka yanta ta fa innaha mu'minatun lallai wannan mu'mina ce ina fata an gani to yanzu wannan hadisi yana nan cikin sahihu muslim a lamba ta ɗari biyar da da talatin 537 to kun ga wannan hadisi yana tabbatar da me Allah a sama yake a gaban wa aka faɗi a gaban annabi annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yadda wannan hadisin jama'a babu tantama dangane da ingancin shi ko muskala zarratin tare da cewa an samu yan bid'a tun da da yanzu suna ainihin suka dangane da ingancin wannan hadisi amma ko muskala zarratin wannan hadisi bai da abin suka amma kamar magana ɗazu ce su suna suka hadisi ne kadai saboda ya zo da wani abu wanda ya saba da su ko kuma su tabbatar da hadisi saboda ya goyi bayan wani abu wanda ya daidai da da su amma wannan ai ba ita ce hanyar gane inganci ko rashin inganci ba yanzu kenan tela yana cewa wannan yadi mai nagarta ne saboda kadai ya ga yadin yana da kyau akwai bambanci tsakanin abin da ya burge ka da kuma abin da yake mai nagarta ne ba duk abin da yake burge ka ne yake da nagarta ba kamar yadda ba kuma dukkan abu ne mai nagarta yake burge ka ba ya rage sai ka binciki kanka ya kake abin da wannan magana take nufi jama'a babu shakka ko misqala zarratin game da cewa hadisul jariya ya tabbata sannan kuma wasu suka tado da magana akan cewa to ina magana dangane da ya halatta ma a yi tambaya akan cewa aina a yanzu ka ce aina ina Allah yake ya halatta mana daidai ne me yasa saboda ga annabi yayi tana daga cikin hanyoyin da ake gane imanin mutum annabi yana so ya ce a yanta wannan baiwa amma yana so a yanta mu'mina ne domin mu'minin bawa ake yantawa to tunda mu'minin bawa ake yantawa ya za a gane sai ce mata aina Allahu ina Allah yake sai ta ce Allahu fi sama Allah a sama yake duk mutumin da ya gano Allah a sama yake dalili ne akan ya san inda abin bautawa shi yake to sa'annan dan a tabbatar tunda wannan aƙida ta cewa Allah a sama yake dukkan mutanen duniya na da ita to wannan tana daga cikin musulmai ne ko kafirai sai ce wa man ana to ni kuma waye ni sai ta ce anta rasulullah sai gane to wannan mu'mina ce musulma dan haka a sheikh salim ibn eid al-hilali ya yi rubuta littafi gashi kusan shekara ainihin wato nawa tun 1988 ma aka buga wannan littafin bugun farko yau shekara nawa kenan eh, ashirin da nawa ashirin da biyu da buga shi bugawar kawai ina fata an gane kuma koyo da safe sai da na buga mishi waya yana jodan sai da muka tattauna akan wannan matsalar da ita da makamantanta da kuma magana akan hatta wannan littafin ya kubra ina fata an gane gashi aina Allah difa'un an hadithul jariya riwayatan wa dirayatan ina Allah yake yace sunan littafi ne wannan amma fa kalma ce da ya ɗauko ta daga hadisin jariya domin ya tabbatar da kariya ga ainihin shi wannan hadisi a wajen riwaya shi da kuma bayyana ya tabbata a ilmance a kanikance na fata an gane to sa'an nan sai kuma wani malami shi ma wanda yake babban malami ne doktor ne guda gashi nan doktor sadiq ibn salim ibn sadiq gashi shi ko yace takhilul aini bi jawabi su'ali anillah bi aina والرد على أهل الضلال والمين الكوثري الغماري الثقاف ومن لف لفه yace ga kuma wannan littafi wanda yana tabbatar da cewa a tambayi cewa aina Allah wannan tambaya ita kanta daidai ce yace raddi ne kuma wannan littafin ga wasu batattu karkatattu daga ciki akwai kausari akwai gumari akwai saqaf da waɗanda suka bi ta farki irin nasu na wannan littafin shi ma kuna buƙatar ku same shi ku ainihin yi nazarin shi aikin fa ba zai ƙare ba jama'a da wannan za ka tabbatar da cewa ashe ɗalibin ilimi dare da rana kullum yana cikin karatu ne ina fata an gane sannan sai alkalamu ala mas'alatul istiwa'i ala al'arshi uluwillahi ala khalqihi za mu zo mu tattauna wannan in mun gama ainihin tattauna wannan mas'ala insha Allah da kuma littattafan da suke magana a kanta amma dai hadisul jariya jama'a babu tantama dangane da ingancin shi duk wani ta'awili da za su yi kawai suna neman su kawo ta'awili ne wannan ta'awilance ta'awilancen saboda 'yan bidi'an ƙasar nan sun fara bayyana su a cikin gidajen rediyon ƙasar nan da rubuce-rubuce da suka fara yi tsakanin kano maiduguri da makamantansu dole ne ahalus sunna su tashi su yi karatu su san menene aqidar salaf ta gaskiya kuma dole ne su je su yi istifsarat abin duk da basu gane ba na ayoyi da hadisai da maganganun malaman salaf hatta littattafan ma da ya kamata a mai da su su zama madogara akan wannan babin dole ne ahlus sunna su tashi su san su kitabun mawdu'in indahu fawqa al-arshi yayin da Allah madaukakin sarki ya gama halittu gaba daya sai ya rubutu a cikin wani littafi wanda yake yana nan ajiye a wurin shi a ina sai ce fauƙal arshi a saman al'arshi ya rubuta inna rahmati sabaqat ghadabi lalle rahmata ta rinjaye ainihin fushina wannan hadisi yana nan cikin sahih muslim a lamba ta 2751 kitabu tauba babun fi sa'ati rahmatillahi ta'ala wa annaha sabaqat ghadabuhu na fata an wa annaha sabaqat ghadabuhu na fata an gani haka buhari ma ya rawaito wannan hadisi a lamba ta dubu bakwai da da da ɗari ashirin biyu a cikin kitabu tauhidi jama'a wannan yana tabbatar da ne yana tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshi domin a hadisin ya ce kataba fi kitabin inda indahu fawqa al'arshi ina fata an gano Allah ya taimaka to sa'an nan kuma tunda muna magana ne dangane da siffofin Allah madaukakin sarki wannan hadisin yana tabbatar mana da danganta siffar ɗaukaka zuwa ga Allah madaukakin sarki da kuma cewa ya tabbata a danganta siffofin rahama da fushi ga Allah madaukakin sarki Allah yana da rahama kuma Allah yana da fushi kuma Allah madaukaki ne ina muka samu wannan a cikin wannan hadisin to waɗannan siffofin yaya suke a ba mu san yadda suke ba mun fayyana kaifiyarsu ga Allah amma mun tabbatar da su ga Allah madaukakin sarki kamar yadda muka faɗi mu salaf ko salafiya muna ainihin fayyala kaifiyar siffa ne ga Allah in ka ce mana yaya siffa take sai mu ce ba mu sani ba amma mun yi imani da ita a bisa yadda ya faɗe ta ɗin haka take kuma sunanta kenan babu wani suna kuma ba ta ɗaukan wata ma'ana saɓanin haka ina fata an gani wa qawlihi fi hadisi qabd ruhi hakanan a cikin hadisin daukar rai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hatta yu'raja biha ila sama'i har sai an da wannan rai sama allati fi hallahu saman da Allah yake cikinta wannan hadisin yana tabbatar da Allah ina yake kenan a sama yake malam ibnu taymiya yace isnaduhu ala shartin shaykhaini wannan hadisi ya inganta isnadin shi ma kuma a bisa sharadin ainihin bukhari da muslim yake duk wannan ya kawo ne don ya tabbatar da me don ya tabbatar da Allah a sama yake ina fata an gane shine idan aka ɗauki ran a nan na momini sai ai sama da shi ai sama a tafi sama ice har sai an je saman da Allah yake cikinta ko kun fahimta yanzu wannan hadisin ne yake nuna mana Allah na sama wa qawli abdullahi ibn Rawaha haka nan magana Abdullahi dan Rawaha allazi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa aqarrahu alaihi wanda ainihin wato annabi sallallahu alaihi sallama ya rera kuma annabi ya tabbatar da wannan ainihin magana wato asali wannan wata doguwar kissa ce wadda zamu zo mu tattauna yadda ita ma take insha Allahu ta'ala zan karanto mana ita wato yadda mujmalin ta yake shine Abdullahi dan Rawaha sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ya san yana ɗaya daga cikin ƙwararru gogaggun mawaƙan annabi sallallahu alaihi wasallam to ranar sai matar shi ta tafi ganin gida ta tafi gaida iyayenta ko danginta to sai kira baiwar shi sai zo da ita ɗakin matar sai kwanta ya sadu da ita to a yana wannan hali sai matar ta faru ta dawo to da dawo ta rufa shi tare da cewa abu ne halar gare shi fa ya ma yadda al'amarin mata sai ta rikice ta ta hayaniya ta it sai ce shi san bai sadu da ita ba to ita kuma dan abin da ta sani na fiqh shine duk wanda yake da janaba ba zai iya karatun qur'ani ba sai ta ce to in ba ga tsoro bai karatun qur'ani mu gani dan a tabbatar cewa ba kai jima'in ba to shine da ya tashi sai rera mata waka shi kuma ya san karatun ta bai zurfi ba bata sauke qur'ani ba to da ya rera wannan waka sai bayar da ita cewa ayoyi ne ya jawo sai ta istighfari ta ce Allah na tuba bari ku ji a waƙoƙin shi ne gashi da yake cewa shahidtu bi anna wa'adallahi haqqun wa anna an-nara maswal kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafi wa fawqa arshi rabbul alamin to yana jawo wannan shikenan to sai ta ji a wannan ayoyi ne manya manya mai <laughs> jawo fata an gane na fata an gane to gashi nan malam jiri bari mu dan karanta wannan kissar amma bari mu fassara muku wannan da take ce da yake cewa shahidtu bi anna wa'adallahi haqqun na shaida cewa alƙawarin Allah gaskiya ne wa annan nara maswal kafirina kuma lallai wuta ita ce makoma kafirai wa annal arsha fawqa mai tafin al'arshi kuma tana saman ainihin ruwa tana kewaye ina fata an gane kun ga to inda yake tabbatar da cewa Allah yana saman al'arshi din tunda al'arshi tana sama wa fawqa al'arshi sama da al'arshin kuma rabbul alamina ubangijin halittu ne anan ina fata an gane to gashi ne yake cewa wa rawad daraqutni fi sunanihi ma ikhtilafin fil abiyati imam darqutni ya ruwaito a cikin littafin shi as amma ya ruwaito da wasu sabani a cikin ainihin lafzan waka naga sai ku saurara sai ku ji yadda yake wa mujmalu qissatihi ma zawjatihi annahu kana li Abdullahi radiyallahu anhu jariya yana da baiwa ne fa absarathu yawman zawjatuhu wa qad khala biha sai wata rana matar shi ta same shi ya kebe da baiwar fa qalat sai ta ce laqad ikhtarta amataka ala hurratika wato ka ka fifita baiwarka a bisa wadda take ainihin wato ya ce gare ka wato matarka ta halal fa an kara zalika sai ya musu qalat sai ta ce in kunta sadikan in da gaske kake baka yi jima'i ba faqra ayatan min alqur'ani to karanta aya daga cikin alqur'ani wa kanat ta'lamu ita iya ilimin ta sanin ta annal junuba la yaqra'u alqur'ana ala hadhihi alhala mai janaba ba zai karanta qur'ani a wannan hali ba qala yace fa asma'ahu baital awwal min al adyat al warida fi an-nass sai karantar da sai ainihin wato karanta baitocin waƙar na farko yadda ka ji su sun zo a cikin maganar can qala sai tace fazidni ayatan in ba za tsoro ba ƙara aya guda ai ta iya yiwa kana ganin aya ɗaya halatta to yi ta biyu mu ci فقال سنتي وأن الأرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين كن آية تدود إدامتا wa tahmiluhu mala'ikatul kiramun mala'ikatul ilahi muqarrabina kun ji karanto waɗannan ayoyi a wurin ta fa ayoyin ta kenan sai ta ce billahi na yadda da Allah wa kazzabtu basiri na ƙaryata idona idona ya ga ƙarya فأخبر الرسول فأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيجي سيبوي من ذن الله صلى الله عليه وآله wa على labari. bilalika wannan abu fa hika min sami'i sai mun ga Allah ya tantsare da dariya saboda wannan abu dai wato ya iya tsara ta yadda za a zauna lafiya kenan na fata an gamu to wannan ainihin wato shi ma malamai gaskiya sun kai sun komo game da ina ingancin wannan hadisi na ainihin shi Abdullahi dan Rawaha gaskiya dai malamai sun tabbatar da rashin ingancin shi wannan magana ita ce ainihin ingantacciya sai dai a babu na isti'nasi suna kawo ta domin ƙara maganganun karfi kawai ina fata an gamu sannan wa qawlu umayya ibn abd as-saqafi haka kuma da maganar ainihin umayya dan abd salt wannan mutumin jahiliya ne ma kirista ne zan dan zo karanta mana ainihin tarihin shi a cikin wani sharhi na wannan littafi allazi anshada lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ainihin wato ya karanta wannan waƙe eh, wanda ainihin ko الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره Wanda an karantawa annabi النبي shi. an kuma karanta wani mawaƙin shi duk wanda ya ji waƙen shi zai kyautata waƙan ya ce a wannan waƙa ce mai kyau wa qala da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji an karanta waƙar sai ya ce amana shi'iru waƙar shi ta yi imani wa kafara qalbuhu amma zuciyar shi ta kafirce wa Allah da shi ce majidullah fa huwa lil majdi ahl rabbuna fis sama'i amsa ko amsa kabira bil a'la allazi sabaqa nasa wa sawwa fawqa samai sarira haka ne sannan sai ke cewa sharji'an ma yanaluhu basrul aini tara dunahu malaikatu sura wato ku girmama ubangiji domin ya dace ainihin a girmama shi sai ce rabbuna fis sama'i to mahallin shahid kenan ubangijinmu na sama amsa kabira ya waye gari ya zama babba bibina il'a'alan nabi sabakan nas da ginin shi da ya madaukakin gini wanda ya rigayi mutane wasawa sannan ya daidaito saukar sama'i a saman a sama ya daidaito sariran a saman ainihin wato gadon shi na karaga an gane ko sharji'an madaukaki shine sharji'an ma yanaluhu basrul aini ido da ke ainihin wato ko kuma basira da ke jikin ido wato ido baya iya ganin shi taradunahul mala'ika sura ma'ana waɗanda ainihin wato ko taradunahu haka ne al mala'ikatu suwaran haka ne wato mala'iku ainihin wato suna iya ganin wasu ainihin surori amma ba su kaiwa gare shi wato mala'iku suna iya kaiwa ga wasu halittu waɗanda amma ba za su iya kaiwa gare shi ba to waɗannan waƙoƙin da ainihin ibnu taymiya ya kawo su ina son ku gane malamin nan da ya sharhi malam salih fauzan fauzan a cikin wannan ainihin sharhin nashi ya tattauna kaɗan dan ina son ku gane wannan mawakin wane ne shi don ku gane wajen kawo hujja Ibn taymiya alhamdulillah yahdikumullahu wa yuslihu banakum yayi kokarin ainihin wato kawo hujjoji na alqur'ani da hadisai ingantattu da hadisai kyawawa da waɗanda ma suke ba su kai a ce musu kyawawa ba da kuma waƙoƙi na jahiliya da na musulunci da makamantansu gashi sai yake cewa umayyat ibn salt as-saqafi min shu'ara'il jahiliya yana daga cikin mawakan jahiliya wa kana abidan mutanassikan ala dinin nasara ya kasance mai yin ibada tukuru a cikin ainihin addinin kirista wa kana yazunnu annahu huwa allazi sayub'asu nabiyyan ko wa kana yuzannu ana zaton cewa shi za a aiko a matsayin annabi da aka ga wannan a jahiliya gashi yana da kula da addini da kaza da kaza fa akhadha yataharral bi'sa shi da kanshi sai ya rinka kirda don lallai shi za a aiko wa rashaha nafsahu annahu huwa an-nabiyyu alladhi sayub'asu sai ya kafa kanshi a matsayin shine annabin da za a ainihin aiko falamma bi'sa muhammadin sallallahu alaihi wasallam hasadahu wa kafara bihi da aka aiko annabi sai kafirce mai yasa hasada lakin lakinnahu kana a ash'aran fil jahiliya sai dai akwai waƙoƙi waɗanda yake a jahiliya ha haƙun in ka ji waƙoƙin zaka ji akwai maganganun gaskiya min ha hadhihi al daga ciki akwai waɗannan baitutuka wan nubuwa la tudraku bit tarbiya wala bit taharri malam fauzan yace ita annabta ba ana samun ta bane da tarbiya wai ka shiga kai ta ibada kai ta azabtar da kanka dan kai gari ka zama kaza kamar da za ku ga yanzu haka mutane zai ga mutum wai bai yi karatun komai ba bai san komai game da addini ba ya hau kifa wani mayafi haka yana sa wata babbar riga yana wani da rewa a mishi magana wai yana wani haka baya son ya bude baki wannan ƙarya ne yana yaudarar kanshi ne gwamna ya fito ƙarar ya zama mutum kawai ko kun fahimta ba yana wani tafiya a hankali yana riƙe wani carbi yana wani nini da baki nan yi mishi sallama assalamu alaikum madadin ya ansa sai yana wani yana cikin wani wata duk ƙarya ne wallahi babu wannan a musulunci a daina rudan mutane da waɗannan abubuwan ina fata an gane to shine shi ma sai ya ɗauki cewa wai ai da irin haka ne zai zama annabi ko kuma bai harri yana kirdadan kanshi ko yana ganin kanshi ai yanzu in Allah zai aiko annabi ai babu wani mai kula da ibada a garin nan in ba shi ba wa inna ma hiya ikhtiyarun min Allah mun yace zabi ne na Allah annabta wastifa'un min Allah amma ne wanda Allah zai dubiya ne shi yafi dacewa huwa alladhi yastafi azza wa jalla Allah madaukakin sarki shine ainihin yake zaben wanda ya so الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يستفي من الملائكة رسلا ومن nasi. Allah shi ya fi sanin dacewar da ina ya dace a aje manzancin shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki shi yake zaɓe daga cikin mala'iku da mutane ya aiko waɗanda ainihin wato wasu ina fata an gane Allah maɗaukacin sarki ya taimaka to annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wancan magana a yawan cewa amana shi'iru ko waƙa shi ta yi imani wato waƙa shi akwai gaskiya a ciki amma zuciyar shi kuma ta kafirce wa Allah duk waɗannan maganganun ibn taymiya ya kawo su ne don ya tabbatar da me ya tabbatar da cewa Allah a sama yake aqida ce ta Qur'ani da hadisi aqida ce ta mutanen jahiliya kiristocinsu da maguzawansu ina fata an gani sannan sai ce wa qawlihi fil hadith alladhi fi sunan haka nan kuma magana da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a cikin hadisin da yazo a cikin sunan a zahiri in ka ji sun faɗi irin haka suna nufin ainihin sunan abu dawuda cewa inna allaha hayyun allah mai kunya ne karimin kuma allah madaukakin sarki karimi ne mai kyauta ne mai mutunci ne yastahi min abdihi Allah yana jin kunyar bawan shi idan rafa ilaihi yadaihi idan bawa ya daga hannayen shi zuwa ga Allah an yaruddahum sifra Allah ya dawo mishi da hannayen shi babu komai Allah mai jin kunya ne Allah mai karimci ne to yana jin kunyar bawa ya daga hannu yana roƙo kuma Allah ya bar hannun ya dawo haka bai saka mishi komai a ciki ba to me mahallin shahid a ciki ya daga hannun shi ya daga zuwa gawa zuwa gare shi domin ya ce idza rafa'a ilaihi yadaihi ina fata an gane ashe bayi da ke daga hannu sama sun san cewa wanda ke bayarwa yana ina yana sama wa qaulihi da kuma cewa da yake yi ya muddu yadaihi fi sama wannan ma zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce ga wani bawa yana miƙa hannayen shi sama yana ya rab ya rab ya ubangiji ya ubangiji duk wannan me yake nunawa Allah a ina yake a sama yake ila amsali zalika yace kai ma dai da misalan irin waɗannan ayoyi da hadisai ma la yuhsihi illa Allah waɗanda ba wanda ya isa iya lissafa su sai Allah mimma huwa ablaghul mutawatiratil lafziyya wal ma'anawiyya daga cikin abubuwa ne waɗanda suke hujjoji ne sun kai matuƙa waɗanda suke mutawatirai ne na lafazi a lafazance an san su sun zo burjik sannan a ma'anance an san su an rike ma'anar da suke ɗauke da ita cewa Allah a sama ike suna nan ainihin burjik na fata an gane na fil eh. ne ce fil da yake yi wannan muskata ku shi ne eh, wannan nuskar ba ita ce ne muku alƙawarin ma zan zo muku da wasu takardu ba waɗanda aka yi printing akan intanet ana bayyana haɗarin ma da take ciki an buga ta ba tare da sanin waɗanda suka yi sharhin ba irin abubuwan da suke faruwa yanzu ne ka je ka buga kasar ɗin mutum ka mai da shi littafi duk wata hayaniya da shirme da kai ka fahimta wadda shi ba haka yake nufi ba ka danganta zuwa gare shi Allah ya kiyaye eh. to malam yake cewa ila amsali zalika mimma la yusihi illa Allah yace da misalan ayoyi da hadisai da maganganu waɗanda aka samo su waɗanda ba wanda zai iya kididdige su sai Allah mimma huwa ablagu almutawatirat al-lafziyya wal ma'nawiyya daga cikin um, dalilai waɗanda suke mutawatirai ne na lafazi da ma'ana allati turisu ilman yaqiniyan waɗanda suke gadarwa da duk wanda ya ji su ya san su ilimi na yaƙini min ablagin ulumud daruriya daga cikin mafi kaiwa matuƙa na ilimi na darura ilimi na daruri jama'a shine ilimin da baka buƙatar masu sai malami ya koyar da kai kamar sanya tuwo a bakinka akwai wanda zai ɗauki tuwo ya kai kunnen shi saboda jahili ne ba shi da digiri a kan noma ko bai je yayi kwas akan yadda ake saka tuwo a baki ba eh saboda haka waɗannan ilmomin ire irensu su ilmomi ne na ya za ka in kana jin ƙaiƙayi ka sosa kaza ba wanda zai koya maka in kana jin ƙaiƙayi a ce to sosa wurin kakka ciji gurin ko an taɓa koya wani haka waɗannan su ne misalan ilmomi daruriyat ilimi ne wanda kana da yaƙini akan haka ne daidai ko to haka mas'ala cewa Allah a sama yake tana daga cikin abubuwan da duk wanda ya karanta waɗannan nasoshi nasoshin za su narke a jikin shi waye gari ya san su ya yaƙinantu da su kamar abu ne ma na ɗabi'a kamar haka aka haife shi shine abin da wannan magana take nufi annar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama al-muballigh an cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shine mai isar da sako daga Allah alqa'ila ummatihi ya ainihin wato saka wannan sako zuwa ga al'ummar shi al-mad'uina waɗanda yake kiransu ummatu da'awa al'umma shi gaba ɗaya da yake kiransu ya saka musu wannan aƙida annallaha subhanahu fawqa al'arshi cewa lallai tabbas babu tantama annabi ya saka wa al'umma shi wannan aƙida ta cewa Allah a saman al'arshi yake wa annahu fawqa sama kuma lallai Allah yana sama da ita samaniya din kama fatara Allah ala zalika jami'al umami kamar yadda haka Allah ya halicci dukkanin al'ummomi gaba ɗaya arabihim wa ajamihim larabawansu da wannan da ba larabawansu ba fil jahiliyyati wal islami a zamanin jahiliya da musulunci duk gaba ɗaya wanda ka samu za ka same shi akan cewa ya akidanta cewa Allah a sama yake illa man nijtalat hu shayatin an fitratihi sai fa waɗanda sheɗanu suka fusge shi suka karkatar da shi daga ainihin kyakkyawan tunanin da Allah ya halicci bayi akai summa an salaf sannan kuma haka wannan magana ta zo daga ainihin malaman farko fi zalika min al wato maganganu aka samo birjik daga ainihin malaman farko malau jumi'a maganganun da da za a iya tattara su la balaga mi'atin da sun kai ɗaruruka au unufin ko kuma ma dubunnai waɗannan maganganu in ka same littafin ijtima'ul jiyushin islamiyya za ka ga ibn alqayyim duniya biya ainihin wato tattaro ire-iren su ya ainihin kawo maka su ina fata an gane wannan littafi na daga cikin littafin da ya kamata ɗalibai su ba da muhimmanci game da ainihin wannan ainihin littafi kun gan shi jama'a ijtima'ul jiyushil islamiyya na ibn al-qayyim gashi wannan wata fuska ce sannan ga wata nuskan ma muna da ita ijtima'ul jiyush al-islamiyya ala ghazw al-mu'attila wal jahmiyya na al-imam ibn al-qayyim gashi nan wannan littafin yana tabbatar da cewa ayoyi da hadisai waɗanda suka zo dangane da cewa Allah yana sama babu tantama dangane da sun kai haddi na tawaturin da in ka karanta su za ka aƙidantu ka samu natsuwar cewa babu tantama game da wannan aƙida na fata an gane haka nan da maganganun da ya yi ibowa daga cikin ainihin daga wurin malaman ainihin farko to lallai in aka karanta za a samu wannan sannan in aka koma cikin ainihin wato littattafan magabata kamar littafin Allah lika'i wanda aka fi sani da sharhu usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'a da littafin al ainihin wato az-zahabi mai suna al da makamantansu dai jama'a gashi nan nazo da wasu daga ciki kun gansu wannan littafin yana daga cikin manya-manyan littafai da suka tattara maganganun malaman farko dangane da tabbatar da cewa Allah a sama yake gashi nan al'uluwul lil aliyyil ghaffar na al-imam an-nawawi an yi na al-imam az-zahabi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi na eh lil aliyyil azim ko eh muskoki ne daban-daban wannan nuskar da nake ishara ga tana ga mukhtasarul uluwul lil aliyyil ghaffar Muhammad Nasir Al-Albani da ya dauki wannan littafi nuskar da ya samu ita haka ta bayyana Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar wannan shine sunan da gaskiya aka fi sani to yayi ikhtisari ya cire duk wasu maganganu da hadisai da menene da za a ga cewa ba su inganta ba nan sai kuma al-kalamu ala mas'alatil istiwa'i ala al-arshi gashi nan al-Imam Shamsuddin Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmad gashi nan al-Hanbali gashi nan wannan eh, menene Ibn Abdul Hadi gashi nan shi ya rubuta wannan littafin sannan ga shi wani malami shi ma aka samu a doktor musa adduwaish shi ma Ulullahi ala khalqihi duk waɗannan littattafan fa su ne littattafan da sai ka karanta su tukuna ka tsaya ka yi bincike ka tambayi abubuwan da baka gane ba ka koma ƙarshe ka samu yaƙini akan wannan ilimi sannan fa za a kira ka malami a cikin wannan fage malanta a cikin harkar salaf ba wai malanta ce kawai ta zafin kai da malanta ce ta hayaniya da making noise ba yau an ji ka a wannan tashar rediyo gobe an ji ka an buga ka a wannan shafin jarida jibi an ji ka a wannan tashar intanet an ji karatunka a kaset ba wannan ne ke nuna wai ka'iya ba a'a ka'iya ka'iya din sai ka zauna ka karanci tukuna don haka lokacin da kake neman ilimi sai ka yi lip ka haƙura da duk wani ba ji sunanka ba an daɗe ba a jinka an yi kaza an yi kaza da duk wata shamatatul a'da ka je ka zauna ka karanci tukuna sai zama sanda ba ka taso sai ka zama murucin kan dutse ko da an shekara goma ba a ruwa ba za ka mutu ba dan ka nuna tukuna kafin ka bayyana haka al-imam az-zahabi ya rubuta wani littafin ya sa mishi kitabul arsh wanda gaskiyar lamari kitabul arsh daban kitabul ulum kuma daban duk waɗannan littattafai ne kowane littafi mai zaman kanshi ne daga cikin ainihin waɗannan littattafai Allah madaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan su ne matsalolin da na so ainihin haska mana waɗanda ne ishara akan cewa lallai malamai sun yi rubuce-rubuce akan haka sannan akwai littafin da ibnu qudama ya rubuta malamin ibnu taymiya ya sa mishi isbatu sifatul ulumi tabbatar da siffar ɗaukaka ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya taimaka sannan sai ibnu taymiya ce thumma laysa fi kitabillahi wala fi sunnatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wala an ahad min min salaf al umma la min as-sahaba wa tabi'in wala an a'immat ad-din alladhina adraku zaman al ahwa'i wal ikhtilaf harf wahid yukhalifu dhalika la nassan wala zahiran ibn taymiya yana son ya tabbatar maka ka ji dai wannan aqida yadda ta tabbata a qur'ani da hadisi haka take ba a taba samun sabanin haka ba a qur'ani ko hadisi ko kuma a magana wani sahabi ko tabi'i sai ce thumma laysa fi kitabillahi sannan kuma a cikin littafin Allah babu inda aka kora cewa Allah a sama yake wala fi sunnatin rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnan manzon Allah babu inda aka kora cewa Allah a sama yake wala an ahadin min salafil umma babu wata riwaya da aka samo ta daga wani ciki daga daga magabata malaman magabata ya ce Allah ba a sama yake ba la min sahaba wa tabi'ina ba daga cikin sahabbai ba ba daga cikin tabi'ai ba a taba samu wanda ya kora aqida cewa Allah a sama yake ba wala an a'immatu din haka nan limaman addini irin su Imam Malik da irin su Imam Ahmad babu malamin da aka taba samu cikin su ya ce Allah ba a sama yake ba allazina adraku zaman al-ahwa'i wal ikhtilaf waɗanda suka riski zaman na masan zuciya da rigingimu da saɓani irin su imamu ahmad irin su imam malik da sauransu ba wanda aka taba samu harfin wahidin ko da harafi ɗaya daga gare shi mukhalifu zalika wanda ya saba haka babu inda a qur'ani aka samu ko da harafi ɗaya wanda ya saba wannan aqida babu inda a hadisi aka samu la nassan babu nasi qarara wala zahiran babu wani wata magana wadda za a ce a zahirin wannan maganar wani yana nuna cewa bai yadda Allah a sama yake ba ko kuma sahabi kaza ko hadisi kaza ko aya kaza walam yakun ahadun minhum qattu yace ba a taba samun wani daga cikin magabata ba ko kwaya daya yace inna allaha laysa fi sama allah ba a sama yake ba wala annahu laysa ala ba a taba samun wani yace allah ba kan al'arshi yake ba wala annahu bi zatihi fi kulli makanin ba a taba samun wani yace allah yana nan a kowane wuri da zatin shi ba kun san akwai wannan matsalar ma wadda wannan matsalar ya kamata ainihin wato dan haskaka muku daga cikin wani ainihin littafi wanda wani daga cikin ainihin malamai ya rubuta wato tabbatar da siffa Allah madaukakin sarki a sama yake da kuma rugurguza aqida cewa Allah madaukakin sarki yana kowane wuri da ainihin zati kun san haka suke cewa eh. na ganin ba mu fito da shi ba Allahul musta'an Allah madaukakin sarki kiyaye ma'ana Allah madaukakin sarki da wai suke cewa wai a ce Allah yana ko ina da yi shi wannan muguwar aqida ce babu wani wanda daga cikin malaman salaf wanda ya taba cewa wai annahu bi zatihi fi kulli makani babu wani cikin magabata wala anna jami'al amkina bin nisba ilayhi sawa kuma babu wani wanda ya taba cewa dangane da Allah dukkan wurare ɗaya ne gare shi wato da sama ɗin da ƙasa ɗin duk ɗaya ne duk yana nan abin da suke nufi kenan yadda yake sama haka yake a ƙasa yadda yake a gabas haka yake a kudu haka yake a arewa wannan ban bankaura ce Allah a sama yake amma ilimin shi fa ya ishi ko ina wannan ita ce aqida wala annahu ko dakhil alalam alam wala kharijahu kuma babu wanda ya taba cewa Allah madaukakin sarki yana ainihin wato cikin alam cikin duniya ne baya ainihin wato wajenta wala muttasilun wala munfasilun ba wanda ya taba cewa ya Allah muttasili ne yana yana tare da halittu kaza baya tare da halittu kaza ko yana tare da halittu kaza kaza ne baya tare da su duk waɗannan kalmomin ibnu taymiya yana kawo su ne a bisa yadda suke faɗan su don in ka zauna da yan bidi'a, yan shi'a ne khawarijawa ne sufaye ne mu'attila ne jahamawa ne zaka ji su da wasu kalmomi waɗanda baka saba jin su ba don kai ka saba jin alqur'ani da hadisi ne to tsoron su ne zaka rinka jin muttasilun munfasilun ina fata an gane wala annahu تجوز hissiyya ko? ilaihi bil kuma wala annahu la tajuzu al isharatu al hissiya ilaihi bil babu wani wanda cikin magabata taba cewa bai halatta annu ayi nuni zuwa ga Allah da yatsu ba wato kace Allah yana sama nan kai haka su yan bid'a suna cewa kai haka kakka nuna Allah da yatsa kace yana nan sama to ba wani magabaci da ya taba cewa bai halatta an nuna Allah hissiyan da hannu a ce Allah yana nan sama ba ba wanda ya hana haka ina fata an gane wani da makamantansu bal qad sabata fil ah, fi sahihi an jabir ibn abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lamma khataba khutbatahu al-azima yawm arafat kai ya tabbata ma a cikin ainihin hadisi ingantacce daga jabir dan abdullah yace lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da ya wata huduba daga cikin manya-manyan hudubobin shi ranar arafa fi a azamin majma'in hadarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a wuri mafi girma da manzon Allah ya taɓa halartar shi a cikin bayan Allah ja'ala ya ƙulu manzon Allah yana hudu da yana cewa ala hal ballamtu jama'a na isar fa yaquluna na'am sai su ce eh fa yarfa'u isba'ahu ko ko asba'ahu duk ne isba asba isba duk ne kana iya sa shi da kasra isba kana iya cewa u kana iya cewa as A fayar fa'o asbu'ahu ko ila sama'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daga yatsan shi nuna sama wayan kutuha ilaihim sai kuma ya karkato yatsan zuwa gare su waya kuma yana cewa Allahumma shahad Allah kashe shaida ga su sun faɗa kun fahimta jama'a yana nunawa da yatsa da yake cewa Allahumma yana nuna sama wa yake nunawa Allah sannan da yake dawa yana nuna su ne yake nufi ya Allah ga su sun shaida ya Allah ga su sun shaida ya nuna sama yana nuna zuwa ga Allah sannan ya dawo ya nuna gare su ghaira marratin ba su ɗaya ba annabi ya haka wa amsal zalika da makamantan haka jama'a kun yadda malaman salaf da salafiya suke hujja shine a ɗibo daga Allah ya ce annabi ya ce ko Allah ya ce kaza annabi ya aikata kaza don haka ya halatta a nuna sama a ce Allah yana nan sama ko bai halatta ba ya halatta babu inda aka hana haka don haka ya halatta shi ne wancan littafin yake ishara a kai na ainihin professor sadiq Allah ya taimaka sai ce fa in kana alhaqqu fi ma yaqulu haula salibuna waɗannan ɗinnan waɗanda ainihin aka cire shirya daga gare su su ne waɗanda aka sallabe shirya daga gare su wato shirya ta kuɓuce musu annafu na lissifat waɗanda suke kore siffofin Allah a sabita siffofin da suka tabbata fi kitabullahi wa sunnati rasulihi siffofin da suka tabbata a cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam idan ya kasance abin da suke faɗi din gaskiya ne min hadhihi ibarati na daga waɗannan maganganu da suke faɗi wa nahwiha da makamantansu Dole ma fahimu min alkitabi wa sunna ba wai abin da ake fahimta da qur'ani daga qur'ani da hadisi ba ba shi ne gaskiya ba abin da suke faɗe ne gaskiya imma nassan wa imma zahiran ko dai ya zama suna ainihin abin da ya zo nassin ƙur'ani da hadisi ko abin da ya zama zahiri fa kaifa yajuzu ala allah to inda bai halatta a nuna Allah ba kamar da su suke cewa ko to yaya za a yi a ce haka ya halatta ainihin wato ga Allah tun da gashi manzon Allah yi summa ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama ah, sannan kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama thumma ala khairul umma sannan kuma ya za a ce an samu waɗannan abubuwa kuma daga mafi alherin al'umma annahum yatakallamuna da'iman bima huwa nassun aw zahirun addiman da'iman za ka samu malaman farko suna magana akan waɗannan abubuwa cewa Allah a sama yake ko dai kaga sun kawo magana nassi ce ko kuma zahiri fi khilafil haqq ya za a ce Allah ya faɗi magana sabanin abin da yake gaskiya wato ku tsaya ku saurari wannan magana abin da take nufi ita ce idan ya kasance aƙidar da su suke faɗi ita ce gaskiya cewa Allah yana ko'ina da zatin shi ba a cewa Allah a sama yake bacci ci dai ce Allah yana kowace jiha to me yasa za a samu Qur'ani ya saba wa gaskiya me yasa ba a samu ma Allah ya saba wa gaskiya ya za a samu malaman farko dukkan su su haɗu akan saba wa gaskiya ina fata an gane allazi yajibu i'tiqaduhu wadda ita gaskiya ita ce ta wajaba a kudurce shi sannan wala ya na bihi kuma a ce wannan irin gaskiyar ba za su taɓa fitowa su faɗe ta ƙarara ba kattu ko da sau ɗaya wala dulluna alaihi kuma a ce su ba za su fito su nuni zuwa ga wannan magana ba la nassan wala zahiran ko su kawo nasi akan haka ko su faɗi magana da take zahiri ce hatta ya ji'a an batul furs har sai an samu wasu ƙurɓushin farisawa rum da wasu ƙurɓushi na ainihin rumawa falsafa kenan wa farruhul yahud da kuma har sai an samu wasu yan tsaki daga cikin ainihin yan tsakin yahudawa wal falasifa da yan tsakin ainihin malaman falasifa yubayyinuna lil umma wai su ne za su bayyana wa al'umma al'aqidatu sahiha aqida ta gari allati yajibu ala kulli mukallafin wadda ita ce ta wajaba wai ga duk wani wanda shari'a ta hau kan shi aw ala aw kulli fadilin ko kuma akan duk wani mai falala an ya ataki da ya kudurce ta jama'a kun fahimci abin da wannan magana take cewa wannan jimlar ibn taymiya yana cewa idan ya zama abin da waɗannan ulama kalami suke faɗi na ta'awilin siffofin Allah in shine gaskiya to me yasa qur'ani bai faɗi haka ba me yasa hadisi bai faɗi ba yanzu zai yi kenan a ce da qur'ani da hadisi da malaman salaf duk ba su fito ƙarar sun faɗi gaskiya ba sai an samu waɗannan waɗanda suke kyankyasa injini? waɗanda yake burbushi ne na farisawa da rumawa da sauran dukkan batattu wai a ce wai sai da suka zo ne sannan suka fahimci aƙida sahihiya suka karantar da mutane aƙida ingantacciya kenan wai abubakar da umar da usman da sauran sahabbai da tabi'u tabi'ina da tabi'ai dukkan su sun rayu basu san aƙida ta garba sai da aka samu waɗannan su ibn sina su farabi su razi su ne suka zo suka karantar da mutane kuma da suka zo mutuwa suka zo suna nadama ƙidojin nasu to wani irin rudani kenan wannan karatun namu da muke a yanzu kana son kai mai kyakkyawar fahimta sai ka haɗa shi da na ɗazu tukuna shi ne kasar na bakwai don a nan ne muka take wannan mas'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka mana yake cewa la in kana ma yaquluhu haula'il al mutakallimuna al mutakallifuna idan ya zama waɗannan malamai na ilmin kalami waɗanda suke kuntatawa kansu su faɗi maganar da yake ba daidai ba ce idan ya zama sun san cewa abin da suke faɗi huwal itiqadul wajib wai abin da yake abin da suke faɗi shine aqida wadda take wajibi wa hum ma'a zalika uhilu fi ma'rifatihi ala mujarrad uqulihim ko وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا لقد كان لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير بل كان أجود الكتاب والسنة بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محدا في أصل الدين ما إذا يا كفن جاء من waɗannan malamai na ilmul kalam suke faɗi fa waɗanda suke kallafa wa kansu su faɗi maganganu ya kasance wannan maganganun nasu da aƙidojin da suke faɗi su ne aƙidoji waɗanda suke wajibi malam ce wa hum ma'a zalika uhimu fi ma'rifatihi ala mujarrad uqulihim amma fa waɗannan maganganun da suke faɗi fa a wajen sanin hujjojin maganganun fa ba cewa suke a koma ga Allah a koma ga annabi suna cewa ne a koma zuwa ga tunanin hankali ai a hankalce ma ba, ai a hankalce ba sannan wa an yadfa'u bi muqtabahu qiyas uqulihim ma dalla Alayhi alkitab wa sunna nassan aw sannan kuma da hukuncin tunaninsu da kwakwalwarsu abinda suke kiyastawa sai su rinka ture abinda qur'ani da hadisi suka ainihin nuna wanda yake qur'ani da hadisi sun kawo nasi akan Allah na sama Allah na da hannu ga nassoshin zahiri a cikin alqur'ani da hadisi sai su rinka hukunta kwakwalansu suna tura wannan in ya kasance wannan irin tunanin nasu shine daidai ku ji abin da malam yake cewa to kenan laqad kana tarkun nasu bila kitabin wala sunna ahda lahu barin mutane ba tare da qur'ani da sunna ba ya fi zama shirya gare su idan dai har ga qur'ani ga hadisi ba a buƙatar su tunanin hankali ake buƙata, to barin mutane haka siddan ba qur'ani da sunna ya fi musu shirya wa anfa ala hadha taqdir ya fi amfani kenan a bisa wannan kaddarawar bal kana wujudul kitabi wa sunna dararan to da sai zama samuwar alqur'ani da sunna ya zama cutarwa mahadan tsantsar cutarwa fi asli dini asalin addini ina fata an gane sai ke cewa fa in haqiqatal amri ala ma yaquluhu haula annakum ya ma'ashara al-ibadi la tatlubuna ma'rifata Allah azza wa jalla wa ma min as-sifati nafyan wa isbatan la min al-kitabi wa la min as-sunnah wala min tariki salafil umma domin a hakikanin al'amarin abin da waɗannan mutane suke faɗi su ulama'ul kalam tunda duk suna watsar da qur'ani da sunna su ɗauki maganar da take to daidai da hankalinsu su su hujja da ita ko to abin da suke cewa ya ku ainihin wato bayan Allah ku daina ɓata lokacin ku kuna neman sanin Allah da kuma bayanin siffofin da suka dace a tabbatar mai da kuma siffofin da basu dace ba a kore su gare shi to ku daina neman su ainihin wato a qur'ani ku daina neman su ainihin sunna ku daina neman su daga fasarorin malaman farko sai dai ku neme su a cikin abin da ku ya hukunta kawai karatu ya yi karatu akan wannan matsala sai dai kuma lokaci ya tau haka za mu saurara har sai an zo karatu na gaba a inda za mu ɗauko wannan matsala mu ƙara tsayawa mu tattake ta wato abin da maganar su take nuna kamar yadda na ce jama'a a je a saurari kasusuwan da muka tattauna da safe a kasan na bakwai su abin da suke cewa shine in dai ana buƙatar sanin Allah a bisa yadda ya dace a san shi to a tsaya a yi tunani kawai a yi amfani da theories da ƙa'idoji irin na falasifa na philosophy da kuma ƙa'idoji irin na mandiki to ina son ku gane wannan rikici shi yake haifar da rikici tsakanin 'yan boko da malaman musulunci saboda boko theories yake amfani da su philosophical approach a musulunci approach din shine me nassi da wahayi abinda aka ce maka kawai kai abinda ba a ce ba kar kai to sai dan boko sai kuga in ya zo magana ta hada shi da malamai na sunna sai kuga yana kokarin kawo irin wannan tunani to daga nan sai ce ai malaman gida dawa ne ba sa fahimtar maganar da ake yi su kuma suna ganin shi batacce ne kafiri kuma haka ne to duk mutumin da aka ce Allah ya ce annabi ya ce yake ganin ba ta wannan hanyar za a san Allah ba ba kuma ta wannan hanyar za a san yadda za a bauta wa Allah ba sai dai ta hanyar tunani to abin da ake cewa ai tunani da hankali dama akwai su kafin nasu ya zo to kenan da ya zama zuwan nasu ya zama bata lokaci ne kawai da sai a bar mutane ashe Allah da kanshi ya san cewa hankali da tunani da nasi ba su isa su shiryar da ɗan adam ba sai eh, hankali da tunani ba su isa su shirya da dan adam ba sai da nasi don haka ya aiko nassin don a amfani da ainihin nasi ya yi saitin hankali a yi amfani da hankali a fahimci nasi kun ji amfanin hankali kenan to amma in ya zama a yadda su suke tunani ba a buƙatar game da sanin Allah sai an haɗa da aya ko hadisi kenan zuwan ƙur'ani da hadisi ya zama lokaci don haka waɗannan irin mutanen jama'a duk sun suka haifar da duk wani rudani da ake ciki a duniyar musulunci ma ba a duniyar kafirci ba su kan addinan su dama a ruɗa yake amma abin da ake magana nan me ya kawo rudani a musulunci har musulmi ya ce Allah ba a sama yake ba me ya kawo rudani wai mutum musulmi ya ce wai manzon Allah ba mutum bane ba taba jin wannan rudanin ba me ya kawo rudani musulmi ya ce Qur'ani ba magana Allah bane me ya kawo rudanin da musulmi zai ce Qur'ani da sunna ba su ne hujja ba hankali shine hujja duk abin da ya kawo rudani shine barin waɗannan ainihin irin ra'ayoyi su saɗaɗo su shigo cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu jama'ar musulmi saboda yadda lokaci ya to insha Allah ta'ala za mu ainihin saurara anan na malam kace ne eh wanne fa eh wannan da yake cewa wa fi hadisin ruqya na zuwa eh wa fi hadisin ruqya ko gashi nan al-imam Abu Dawud ne ya ruwaito shi wannan hadisi kan hadisi ne hasan insha Allah ta'ala babu matsala akan shi eh. na'am hadisi ne hasan na'am نعم نعم na ɗan zuwa jama'a hadisin rukuya da muka kawo ko eh, ibn taymiya shi ma ya hassana shi a cikin majmu'ul fatawa ibn taymiya ya hassana shi sai dai gaskiya saboda Allah shi ma hadisi yana da matsala gaskiya kamar wancan eh gaskiya yana da matsala shi ma na'am na'am Eh. akwai bambanci tsakanin kan al'arshi mubasharatan da kuma sama da al'arshi eh fauka saman al'arshi ar-rahmanu ala arshi stawa fauka sama sama eh ba abin da yake dauke da Allah madaukakin sarki yana sama da komai ne eh kamar yaya yanzu da muke akan ne sama aka ce sama da al'arshin yake to fauka al'arshi eh da eh, dama mana yan bid'a kan ai abubuwan sun ne ba irin waɗannan akalaniyat din bane ai su da hankali ne suke abin na wa salam a'a daga hannu haka ake haka ne yanzu, daga ake a haɗe su haka na na na na na na ba sa karanta su malam mafi yawanci ma ba su san su ba A matsalar da muke fuskanta yanzu ba ana maganar su ba su ana maganar mu yanzu malaman ahli sunna ma a nan kasashe irin nan ba san waɗannan littafan ba don abin da suka fahimta da sunna daban da abin da sunna take nufi shine ni ina ishara ne zuwa ga ɗaliban matasa da suke taruwa a majalis irin waɗannan da makamantansu a wasu garuruka akan kar su ruɗu da cewa ana cewa kai ne shekh wani ana buga ka jarida kaza ko shafin mujalla kaza ko kaset kaza duba ka ga ka karanta abin da sai da shi ne ake zama malami karka rudu to mafi yawanci yanzu ba muna maganar ɗalib malaman ne na waɗancan yan bid'a malaman da ake kirarin da su ma a nan ƙasar tamu Najeriya suna da jahiltar waɗannan abubuwa to yanzu muna ƙoƙarin grooming tayar da ɗalibai ne akan kasu waye gari su zama irin waɗancan su waɗancan kan ba su karanta ma ba san su ba don wani da ka zo ka zauna da shi ka fara nuna mai zai ce ma bai taɓa sani ba tunda mu ma namun da ake gani su ne manyan malaman su ma ba su san waɗannan littafan ba in ka je kana tattauna waɗannan abubuwan za su ce wallahi ba su taɓa jin su ba don su abin da suka ɗauka kawai shine mutum ya baccin shi ya tashi kawai ya je ya riƙe microphone ya ta soki burutsu ana kabbara shi ne shi ya zama malamin ahli sunna bai san cewa a'a sunna tana buƙatar na ɗaya a santa ba saboda hadisi ya tabbata cikin sunan abi dauda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal ilmu bitta'allum ilimi sai an koya to wurin wa suka koya ba su koya ba dole sai ka je ka zauna ka koya sannan in ka koya shi malamin da ya koya maka ya warware maka matsalolin sai ce maka ga irin littattafan da ake dogaro da su shine aikin da kuwa ga kullum nan sai mun zo mun gabatar da mu ce ga littattafai ka ba ga littattafai ba kuma sai mu ce da gaske muna nufin ɗalibai su zauna su karanta waɗannan littattafan yanzu daga darasin ɗazu zuwa yanzu mun